وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نقول يا لله تبارك وتعالى wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da <clears throat> kamar da muka saba a kowane lokaci makamacin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya yau muna alhamis daren juma'a talatin ko kuma ɗaya ga watan kasance talatin watan rajab ko ɗaya ga watan sha'aban شكرا تبدو إلي أربع عندي شدا بأي الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة دوها مدينة وانا شيدا في دا ثلاثين غوتن في أشي كرا تبدو إلي دا إشارين دا سورة الواقعة سورة الواقعة idan ba a manta ba mun kwana kan aya ta aya ta talatin da da takwas ko za mu tashi ta aya ta talatin da tara kullatun min al'awwali da wasu kullatun min al'akhiri na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم قل من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم

to yace sunnatun min al wato jama'a masu yawa daga cikin mutanen farko wa sunnatun min al da kuma jama'a masu yawa min al-akhirina daga cikin mutanen kashi wa ashabu shimal da kuma ashabu shimal ma ashabu shimal menene ashabu shimal fi wato su suna cikin wani zazzafan iska wa hanibin da kuma ruwan zafi wa zullin da kuma wata inuwa min ya hamu wato na hayaki mai duhu na wuta kenan Allah ke labarin wala kari wato ba mai sanyi ba ne wala min sannan kuma ba mai kyawun gani ne ba ba mai kyau ba ne ba mai kyawun gani ne ba shi ne wala kari innahum ku kamla zalika to sun samu kansu cikin wannan hali wannan ya zama sakamakon su ne saboda su sun kasance kamla zalika gabanin wannan mutrafi wato masu jin daɗi masu ni'antuwa da jin daɗi cikin abin da bai halatta ba shi ne mutrafina wakami sun kasance yusirruna wato suna dogewa alalihin filawin akan kafirci mai girma ko akan shirka mai girma ko alal hilfil azim wato akan kanyar rantsuwa mai girma wa kanu kazalika sun kasance ya da suna cewa ai na. yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka kasance kasa wa izaman muka kasance kasusuwa a inna lamun ba'uthun shi yanzu mu ababen tayarwa ne wato za a tada mu kenan هو آباؤنا الأولين شنكم هدى آيانا نفركم وما لذل مذاع تنسى قل الله تبارك وتعالى في لما نؤلف صلى الله عليه وسلم تشيد سوء إن الأولين للي نفرقوا والآخرين النقشي ذكر جماعة ذكر أيوة أمتين جماعة تفرقوا والآخرين النقشي لا مجموعون wallahi duk abin tattarawa ne a ta da su ila miqati yawmi ma'lum zuwa ga wani miqati na yini sananne saboda ka kowa da kowa Allah ta tabaraka wa ala zai sha da shi a cikin wannan rana ta kiyama wanda shine ila miqati yawmi ma'lum wallahu ta'ala a'lam <clears throat> idan ba manta ba da mu da ya gabata makon jiya muna cikin karshe-karshen bayani da ya shafi ya ne ta hanyar da Allah ta baraka wa ta'ala ya musu da alkhairin da ya shirya musu a cikin gidan aljanna Allah ya sa mu dace an faɗi irin yanayin da suke cikin na wuri mai kyau mai lambu da gari da itace da kayan marmari da ruwa masu gudana sannan Allah ta baraka wa ta'ala irin na alfarma da musu tanadi ko kuma kyawawan mata masu daraja da musu tanadi da sifofin matan cewa ba ja'alna hunna afkaran urban adiyyi ba ta an sanya su a matsayin mata ne da Allah ta baraka wa ta'ala ya halice su ko ya sanya su a matsayin dukkanin su ‘yan mata ne ba gwagware ba sannan Allah ya sanya su masu tsoro ne masu kauna ne ga mazajensu kuma ƙarar juna suke da shekarunsu ko sifansu ko halittarsu ko kuma ka ce a taraban ya fadil yamin su daidai suke ƙara ne ga su a fadil yamin ɗin sai daga shekarunsu da na ashabul yamin ɗin daidai zai daidai saboda su a samu yamin in ba wai su suna dattawa a hana su ɗan yara mata ba ko kuma su matan suna wasu masu mayan shekaru a hana suna su maza masu ƙananan shekaru ba ina fata gani ba ka da asiraman muka ce kawai zama cewa eh, yana nufin dukkaninsu su matan wa junansu tsarin juna ne babu wata wacce ta girma su ta huska shekaru ko kuka ce akraman zama cewa sifar su da shakal din su duk guda ne ko a akraman zama cewa ɗabi'un su duka iri ɗiri sannan muka ce ko zama akraman su suke yi a kusa yi ne mutu da akraman da nufin aran jinyar kun gane ko wannan shi ne saboda haka shi yasa a wajen fassara li ashabul yamin malamai suka ce idan baka ji wannan istijahi da muka ishara zuwa gani shi ma suka ce li ashabul yamin wannan jumla ta kunshi jago majru li ashabul yamin da abin da bai bayan su kenan suka ce jumla ce ga ga mubtada wanda ake kaddara shi ba a ambace shi ba Wato da aka ambace su yan matan inna ansha'na hunna insha'an faj'alna hunna abkaran urban asrama sabin da kan dara wurin hunna li ashabil yamin da hunna shine mubtada wanda ba a ambace shi ba kun gane ko wasu malamai suna kaddara cewa an sha'ana hunna li ashabil yamin an sha'ana hunda wato mun halicci waɗannan matan li ashabin yamin sai zama jumla a shi ana hunna ita ce aka shafe wurin wannan shi ne taujihin da wasu malamai suka yi a ashabul yamin min nan da muka yi bayan su bayan su ne mai mana. da muka ce an kira su da ashabul maimana لأنهم يعطون قوبهم bi aimanihim saboda ana ba su littafan ayyukansu a gobe kiyama da hannayensu da dama wannan shi ne ma na ce musu ashabul yamin ko ashabul maimana waɗansu da suka ce an ce musu mai maimana ne da aiki ba da cewa kalmar mushtaqati min al-yumni yumni shine albarka ko al-baraka saboda ka an kira su ashabul yamin ko ashabul maymana li yumnihim aw li yumni a'malihim wato li barakatihim aw li barakati a'malihim saboda zaman su su kan karakar kuma su albarka ne ko kuma saboda da akari da cewa ayyukan su suna cike da albarka kun gane ko wannan shine to saboda haka su wannan matan da Allah tabaraka wa ta'ala ta da a cikin aljanna idan ka dauki tarjihi da yake magana akan cewa atraban ya zama cewa ma'anar cewa Allah ya saka ya ko urban atraban sai zama takadirin shi ne فجعلناهن أبكارا عربا أترابا أي والحال هن مساويات لأصحاب اليمين فتقول الله أترابا a daidai lokacin da suka suke su masu dacewa ne sun yi daidai da su ashabul yamin kamar da muka shara a hali idan ka dauki wannan tauhidi suka ce ba da wata iskaliya kuma yana da fuska su san gaske saboda la'akari da cewa hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu ya ce dan aljanna za su shiga aljanna Allah zai saka ɗan aljanna cikin aljanna وهم على سن وهم على سن ثلاث وثلاثين sana. za su shiga aljanna alhali suna matsayin 'yan shekarun shekara talatin da uku wanda kuma alhali suka ce mazansu da matansu ne to kamar da muka shara ai su wannan mata da ke aljanna mun ce jinsi ne ko akwai waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala a can asalin jahalice ba su rayu duniya ba sannan akwai wanda saurayi duniya sun yi aiki Allah ya kaddara musu shiga aljanna sun ma mata aljanna ne to dukkanin su dai akan wayannan shekaru suke da maza da mata kenan to da wannan sai zama cewa wato kenan sun dace da ashabul yamin din ta wuska shekaru ko wannan sun yana kai shekara 33 wallahu ta'ala alam to bai ga wannan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta su ashabul yamin din urban atraban li ashabil yamin kamar ka kace su waye ne ashabul yamin yace sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin kun gane ko malamai suka ce ita kalmar sulla kamar da mutum yin wannan bayani suka ce su ne jama'atun ghairu mahsuratul adad jama'a wacce baka haddade mata adadin cewa tana kunshi da mutum adadi kaza da su ne kan su fulla annabi dai jama'a masu yawa to abin nufi su wa'annan ashabul yamin wanda Allah ta baraka wa ta'ala musu tanadin abin da muka faɗi ko abin da ya gabata na ni'imomi to su jama'a ne masu yawa min al-awwali da daga cikin mutanen farko a lokacin guda kuma sun sullatu min al-akhirin kazalika sun kunshi jama'a masu yawa daga cikin mutane kashi na fata gani a lokacin da muka bayanin wasabiqun da sabiku kuma ce su wasabiqun da sabiku da sun kunshi sullatun min al na wa qalilun min al jama'a ce masu yawa daga cikin na farko sannan da kuma ɗan kaɗan daga cikin mutanen ƙarshe amma su a ashabul yamin sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin sannan su sullatun min al-akhirin muka ce sun kunshi al'ummar mabiya qabla an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummomin da suka gabata gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne أجلد قلة من الآخرين من الأولين قلة من الأولين سنة gungun jama'a da al'ummomin da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wanda suka bi Allah tabaraka wa ta'ala ke kuma ne ko shi yasa lokacin da muke maganar sabiqun sabiqun da muka ce malamai suka yi taujihin cewa sun zama sunnatun da yin na saboda sun fi yawa sai ka kwatanta su da nan ba annabi sallallahu alaihi wa jama'a al'ummomin da suka yi imani da annabawan Allah da suka gabata tarin yawa da suka rayu da su suka imani da su to sun zai al'ummar da suka rayu tare da annabi suka gan shi yawa to shi yasa bayanin sabiqun sabiqun sai zama cewa ah, min al-akhirin bi an kadani wa qalilun min al-akhirin ina fata gani amma cewa ah, kullatun min al-akhirina ko wa kullatun min al-akhirin lokacin wanda ya kunshi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta su ashabul yamin cikin wani gabata dandazon jama'a ne masu yawa ciki ma na ƙarshe-ƙarshe wato al'umma ne musan salma shi ma dandazon jama'a ne masu yawa sullatun min al'awwali da wa sullatun min al'akhiri wanda shine abin da almamu afa da muqatil suka tafi akan shi kamar da almamu baghawi bayani a tafsirin sa ko da aka samu cewa wa'annan as-sullatani sullata min al-awwalin da sullata min al-akhirin din da ba ɗayan su duk suna cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan gani to kamar makka ce da ni kenan duka da wannan bayani su ashabul yamin babu su cikin mutane farko dukkan abdullatani na ashabul yamin suna cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan abu kashi daga Abdullah bin Abbas da mujahid da sauran malamai kamar da abin jari tsawari an bace shi a tafsirinsa wani malamai suna cewa tare da kaddara abdullahi bin abbas matsayin babban sahabi kuma habrul umma amma yau ra'ayin kamar suna cewa marjuhi ne wallahu ta'ala ala cewa ashabul yamin babu cikin al'awwaluna suka ce wannan kamar rashin majuki ina fata gani wannan shi ne wallahu ta'ala alam amma dai in kana magana dangane da yan aljanna halin janna wata umuwa kana magana a kan su ba ta hustar tantancewa da asali ko da ko a samu lahin ko kana da afirka kamar ka kalli dai ka yan aljanna kun gane ko to malamai suka ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne suka fi yawa suka ce suka fi kowace al'umma yawa cikin aljanna kun gane yawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ta fi kowace al'umma yawa a cikin aljanna in za ka kalli wanda fuska hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana da sahabbai yake cewa ina ina ina fatan ku kasance ku ne ku ne rubu yan aljanna to ku ne tsaye bisa hudu yan aljanna yace ka ina fatan ma ku kasance ku ne sun ne sun yan aljanna to ɗaya bisa uku na ‘yan aljanna da ƙarshe sai ce wa inni la'adu an ta kuru nisfahu ce ka ina fata ma ku kasance ku ne rabi ‘yan aljanna gaba ɗaya kaga wannan shi yake nufin cewa al'umma ne kenan in ka kalli na hudda sun fi kowace al'umma yawa a mai alfiya kun gane ko yawa wa inni la'addu an ta kuru shafra ahalil janna a wani lafazin ni na fatan ku kasance ku ne rabe ɗan aljanna ya faɗi wannan sun matala sullatun min al'awwali na wa sullatun min al'akhir kaga wannan shi ke gwada kenan an yi raba daidai ko yawwa sullatun min al'awwali kenan dukkan al'ummomi su zo kashi rabi yawwa wa sullatun min al'akhiri min al'akhirin da muka ce sun yi al'umma annabi su zo su kashi rabi wani shi ne wa inni da zuwan ta kuno shafar a halin janna sun matala kun da sun minal awwali da wasu yi sun minal akwai wani la'akari da adadin yan aljanna ke nan sun kakkalle su a matsayin al'umma al'umma al'umma da bisa ta tafi kowace al'umma yawa a aljanna ke nan wannan shi ne abin da ya shafi wannan wallahu ta'ala adam wannan shekaru ƙarshe kuma bayanin da Allah ta baraka wa ta'ala ya wannan gaba wanda ya shafi su samun yamin din da alin da ya tana da musu to sai gaba ta gaba ke cewa ashabul shimali ma ashabul shimali da kuma ashabul shimali wata mutanen hagu mutanen hauni ma ashabul shimali ne ne mutanen hagu ko ne mutanen hauni ina fatan gani wannan malamai suka ce an karrara cewa wa abu shi ma ne ce ma abu shi ma A da muka faɗi a baya saboda girmama matsayin da sa mutum shi halarto girman wannan mawukin da matsayin su wa'annan mutanen da abin da shafe su mai haɗari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce alhaqatu mal haqa wal qari'atu mal qari'a kamar da muka bayani malamai suka ce an kira su da ashabul shimal kamar yadda muka faɗa dangane da ashabul yamin li'annahum yu'tawna kutuba a'malihim bi shimalihim wa bi shimalihim saboda ana ba su gaban ayyukan su ne a su na hagu a ranar tashi ya ma'ana ya tsaye wannan shekar suka zama ashabu shimal amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita haka da maqabi Allah ta'ala yake ishara zuwa gare su yake cewa amma man utiya kitabahu bi shimalihi ma wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na hagu fa yaqulu shi irin wannan mutum zai ce ya laitani ya kacuna lam uta kitabiya ina ma zai ba ko ba littafin nawa ba walam adri ma hisabiya ina ma dai a ce ban san ma menene hisabiya ba ya laita kana fil qadiya ila akhirih to zai irin wannan da dama a matsayin shi na mutum yan banza annubutu wa'anda ake ba su littafan su a irin wannan yanayi mai hadiri Allah shi kare su ne ashabu shimal kuma saboda wannan ne rasa da sunan ashabu shimal kuma su ashabu shimal din nan su Allah ta tabaraka wata'ala a farkon surar nan ya kira su da suna ashabul mash'ama wa ashabul mash'ama fi ma ashabul mash'ama cewa da mutanen hagu ko mutanen shi'umci ba ashabul mash'ama menene mutanen shi'umci ko menene mutanen hagu ina fatan gani أولون القلة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وصل كافر شيء وعلم بسني أصحاب المشأمة كيرا سنة أصحاب المشأمة والله أعلم أن نفسك في أجرى في دوانا دي لا أكد إذا كلمة مشأمة نقع الشؤم دي وفي الشؤم الشيء إن أجرى أصحاب المشأمة لشؤمهم auni a amalihi saboda shu'umcin da suke tattare da shi ko shu'umcin da aikin sai ke tattare da shi Allah shi ke yi almuhimmu su wa'annan ashabu shimali ko ashabul mash'ama su ne gungun jama'a na uku wanda aka faɗi cewa mutane za su kasance wannan gungu gungu ha guda uku a ran tashi kyama a farko farkon wannan sura kana da wasu sabi sabiquna sannan kana da ashabu yamin kuma su ne mai maimana sannan kana da ashabul mashama su ne kuma ashabul shimal ya kuma nan bayani ya na gaba a dangane da السابقون السابقون هو السابقون السابقون بيان يا جماعه na da ashabul yamin ko ashabul maimana to sai wa'annan ashabul mashama ko ashabul shimal kun gane ko to anan wurin kamar ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana son ya haddace su wane ne ashabul shimal din su ne mashama saboda ka sai cewa sabu ni ma a sabu shimali to a cikin fayyace ko haddade suwa ne mai su to sai bayanin suwa ne mai su ta hanyar ambatan sakamakon da ya sa da musu ina fata gani ba ce su ne kaza su ne kaza ba duk aka faɗi sakamakon su kallon sakamakon su shi zai saka gane suwa ne ko ina fata kun gani bayan an faɗi sakamakonsu wanda muka ce ta hanyar sakamakonsu kana ya tantance su sannan bayan an faɗi sakamakon nasu kuma an faɗi wasu jerin ayyukansu daga baya an faɗi wasu jerin ayyukansu daga baya wanda duka zai taimaka ka gane su wani ne a sabul shimal ko a sabul mashama wa sabul shimal ba sabul shimal sai ce fi sabu min wa'adi to wannan shine sakamakon su Allah ya kare mu fi samumin wato suna cikin wani zazzafin iska a samumin suka ce shi ne iska mai zafi arrihu shadida wa hamid suna cikin ruwa mai zafi shi kuma alhamid shi ne alma'ul har ruwa mai zafi allah shi kai da ka shi ma'anan eh, suka ce wannan في تموز واحد على اعتبار شامتين خبر لي مبتدا وزاق الدرشي زين شنت كبير سوى اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال هم في تموم واحد يقولنا الضمير إذا هم دعما أمتيش القرآن الشيخ هو كجاء هذا السنجمع وشيني مبتدا هم في ثمور وحنيف وتلصوص لتكن wani da zafin iska wa hadidin da ruwa masu zafi wani shi ne mummunan sakamako da suka haɗu da shi a gobe kiyama Allah shi kare shi yasa yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma yan aljanna baiwa da shi cewa Allah ya kare Allah ya kare su ya tsare su daga asamu wannan samun da zai zama azaba ga ɗan wuta yana daga cikin bai wanda Allah ya kawo janna Allah ya kare su daga gare shi saboda ka Allah ya haka su mana labarin su su yi aljanna kenan Allah ya samu dace suna waɗi wa junan su suna tattaunawa cikin aljanna wato suna waɗin baiwa da yadda Allah ya musu halar tsiratar da su نشاء إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إنا كنا يلي ممكن في أهل ثم دران حقا كنا زوم أدوني ممكن في أهلنا cikin iyalan لم المشفقين هنا cike da jin tsoro da sauka da takardar za ka muna dubin abubuwa da mizani ba abinda Allah ya ce shine mushrikai da sai suka ce faman da Allah wa alai saboda ka ce Allah ya baiwa wa kana azabat tamu sai kare mai tsaye daga azabar iska mai zafi Allah shi ke yi to amma su wa'anda suka katarta wani suke su ne ashabu shimali ko ashabul mashama amma wani azabar cikinta suke ba ita kadai mu ma hadda da ruwan zafi shi ya tace fi samumin wa hamim والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون yace wallazina kafaru wa azabun lahum sharabun min hamim suna da wani abin sha ruwan zafi wa azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi bima kan ya furu saboda wasu su kasance suna yin kafirci Allah shi kage saboda kenan shigan shigar shigan su cikin samu kuma zaman su a cikin hannu ko suna da sharaf min hanif duka wanda ya kasance ne saboda kafircewar da suka da Allah tabaraka wa ta'ala saboda sun zama su kafirai ne mai shirkai ne suna haka Allah da wani cikin bauta abubuwan da kuma Allah baraka wa ta'ala ya ba da labarin sai shata su bi suka suka gufice musu kare su. saboda ka zama sun kafirta don haka wannan azaba ta ci musu Allah ya kiyaye to haka ne za su kasance cikin wannan azaba da zuwa kan gaske kamar da yake cewa ya kuku da bai na hawa bai na bin an yana bayanin yadda za su zama cikin wuta ce ya kuku da bai na ha suna ta kai kawo bai na ha tsakanin wutar wa bai da hamimin da kuma tsakanin ruwan zafi amin mai tsananin nan saboda ka da su cikin wuta idan suka zajo kuma sai su wani cikin ruwan zafi ruwan zafi kuma amin mai tsananin zafi wanda ya kai gaba tuka ga zafi Allah shi ta yi a wani wuya inda yake cewa la yuzquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassan la yuzquna fiha bardan wato ba ka ɗanɗanar wani sanyi-sanyi a cikin wuta ko bar da bacci bisa ga wata fasa babu maganar bacci ko ba maganar su ɗanɗani wani abu mai sanyi-sanyi wala sharaban ko babu wani abin da za su sha wanda yake tafai da daɗi illa abin mai ce kaɗai sai ruwan zafi wa gaskiya da ruwan miki da ‘yan wuta Allah shi kare mu wanda su ne wasu daga cikin jinsin azaba mai haɗari da Allah tabaraka ta'ala ya tana da masu ashabu shimali to sannan sai ce wa zillin min a zalika hum wa hum fi zillin min yahmu haka kuma suna cikin wata inuwa shine wa zillin suna cikin wata inuwa min yahmu wato na hiyaki hiyaki turin hiyaki na wata jahannama baki irin shi ne ya hamu wannan hiyaki shi zai ilu ha'izu zama ya iluwa cikin wannan iluwar bakin hiyaki za su kasance shi ne wa zillin min ya hamu shi ya sa karoto daga Abdullahi bin Abbas ne yake bayanin cewa menene al-yahmu al-yahmu yake cewa huwa zillu wa huwa zillu dukhan shine inuwa ta hiyaki wato hiyaki idan ke yi duhu to har zai samar da wata inuwa ta musamman wani wannan inuwar ita ce alyahmu shi ne Allah ce wa zillin min yahmu suna cikin da inuwa ta wannan turnikakken hayakin wanda ke daga wutar jahannama yake shi ne abin da Allah bin Abbas ya faɗa aka arwaito wannan magana daga wasu magabata kamar su al ya da Ikrama Maulid da Abbas da Buqatil da Imam Qatada da makamantan su duka sun tafi dai akan cewa ya amu shi ne wato hiyaki da ke tunkewa da wuta to za ku kasance cikin inuwar wannan hiyakin wa zullin biya abin nufi dai kamar da annabi shaukani ya faɗi a tafsirin sai ce yake cewa innahu yantaliquna ila dhilli fayajidunahu zillan min dukhan jahannama shadid as-sawad yake innahu yantaliquna ila dhilli su dan wuta dinnan ashabu shimal za su tafi wurin wata imma fayajidunahu zillan. sai samu wannan inuwa da suka tafi wurin ta wata irin inuwa ce min dukhali jahannam da tiyakin jahannama ne tumike buke hayyan zama da ta inuwa fayidunahu zillan min dukhali jahannama shadidul sawa shadidul sawa wato mai tsananin duhu kamar ce ya kiya tumike ya yi duhu duhu na sosai ya samar da inuwa ina zuwa sai suke wannan ne a cikin za su shiga a irin wannan ma'ana ne Allah subhanahu wa ta'ala a suratul mursalat ke nake cewa taliku ila zilli bi salati shu'a la zalil wa la yughni min Allah ha tarbi bi sharri kal qasr ka'annahu limanat sumu wa li yadhil lil A anan yana nuna umurta su ma za'i a gargaɗa fashe da su in tsali ko tafi إلى ذل الله تعالى ذي ثلاث شؤم ولا إن وتابع رزق أبو قدر منه إن وشيقا سنن دهن دهن أنا بأنظر أريد أو تشيني ذي ثلاث شعب إذا سوك جيت لا سميش لا زليل وما ما ما ما إلو أجيب شنو ta hanji abin kamar inuwa ya kuma ba inuwa mace la zalile ba mai kamar da inuwa ne ba kuma wala wala yuhuni min al-nahab wannan inuwa ba ta kare su min al-lahab daga belaruta belaruta in tana son ta kamo su ta babbake su inuwa ba ta kare su daga wannan Na hasar bi bisharar ta wutar tana jifa da wani irin tsirfafiya shine tarbiyyar shahar kalkasar in ka ga abin da wutar ke fitowa a jikin jikinta yana faduwa a matsayin tarbiyyar girman shi kalkasar kamar wasu wato manya-manyan gidigidi abin da ke tsalgatuwa jikin wuta a matsayin wato sharar na wutar ya kai girman kamar ka ce babban gidi shi ne ina tarbiyyar sharar kalkasar kun gane sharar ya sharar shi ne idan kasa akwai nau'in ice in kasa shi da wuta sai ka yana ɓaɓɓaɓɓa aka sai ga wuta da tashi tana haka a kuma ƙirya kun gane wannan abin shi muke cewa sharar harkar iya ake shi da wuta. ba shi ne dela to kaga in kasa in ka haka itace ga wuta wanda suke da wannan ɗabi'ar ta rika tsawo ka ga wutan nan tashi tana ta je can ta faɗi can abin da ke tsambar mutuwa a wutan mugu ne mai duniya ɗan ƙarfi da ko kai gawai girma ba to shi ne sharar to ita wata lahira tarribin sharar kalkafa abin da ke fito a ɓalbukan jikin tsaye zama sharar ɗin kamar girman gini ne ba Allah shi ta yi ta annahu jimalar ta suhu ke kamar dai wato wasu irin manya-manyan rakuma ne bakaci sau da kawai shi ke gwada maka wutar bakaci ba wai da yamma izin lil jiri. Allah shi tsabi to shi shine irin inuwar da za su kasance cikin ta ne shine wazil min ya hamu Allah shi mu da tsabi to sai ke labari min walakari labari min wala karim wato labarin bin wannan inuwa ba mai sanyi bace wala karim sannan ba ta da kyawun gani shine labarin bin ba mai sanyi bace wala karim kazalika ba ba ta da kyawun gani haka ya mulzargau ya ambata cewa al-imam qatada rahimahullah yake cewa labarin ay labaridal manzil labaridal manzil wato wurin saukar inda inuwar take ba shi da sanyi kun gane ko ka san bisa ga ɗabi'a kan ga inuwa in ta furta kaga cikin amana ta samu ne dan sanyi sanyi yawwa to shine ce ma'anar labari shine labari da manzil wurin sauka inda inuwa yake inda za ka furta ka shiga ba shi da sanyi wala karim wala karimul manzar sannan ba shi da kyawun gani sa'idun sayyid Allah shi yake cewa wala karimin ai laisa fi husnul manza ba shi da kyau ga cikin sa babu wani abin da gani eh, ka ji dadin kallon sa Allah shi yayi to duka da wannan wannan na tsawara maka irin azabar yadda take ta fuskar hadarin yadda take a jiki sannan da ma shakal ɗin ta wajen kallo babu sanyi sannan babu kyawun dubi shaukani a tafsirinsa yake fassara labarin wala karib yake ta labarin wala karibin ai laisa ka ghairihi min az-zilal allati yakunu ko takunu baridatan laisa ka ghairihi min az-zilal allati takunu baridatan bal huwa harun annahu dukhanu nar jahannam ke fadan Allah tabaraka wa ta'ala labarin wala karib yace wato anan su ne la laisa ka minan min ita wannan cewa da aka ce za su kasance cikin ta kasance kamar irin shi da inuyi ba ko kamar wani saman inuyi ta kudu ba da irin inuwar da ka sani wacce take kasance mai idan sanyi sanyi wannan inuwar san ba haka take ba dai ta kagairihi ta kudu ba allati da baridatan ba kamar sauran inuwoyi ne da ka sani wacce take kasancewa cikin ta da ta ko sanyi ba bal huwa harun shi wannan inuwa ce ce yake da zafi da annahu kanu nar jahannam saboda fiyaki ne na wutar jahannama ya muka shi ne al-yahmum ne kun gane ko to wannan shi ne wazillin min yahmum shi ne bayan an faɗi sakamakon su anan wani abin da ya shafi sakamakon su anan wurin sai aka zo kuma da bayanin abin da shafi wasu ayyuka da suka kasance suna yi yawwa idan muka ce da wannan zaka fahimci su wane ne wa'annan akabu shi mali ko akabu mashi yanzu an faɗi sakamakon su ko kace an faɗi bangare na sakamakon su yanzu a faɗi wani bangare kuma da irin ayyukan da suka kasance suna yi innahum kanu qabla zalika musrafi innahum su kanu sun kasance qabla zalika gabanin haka mutrafina wato masu ni'imtuwa ne cikin abin da Allah ya haramta masu jin daɗi ne da sakewa da yawa cikin abin da Allah ya haramta ita wannan jumla na innahum kanu qabla zalika mutarafin suka ce jumla ce ta abili Su kamar ka ce to saboda ni suka samu kansu cikin wannan aka shine innahum saboda su kanu sun kasance qabla zalika gabanin wannan azaba ta fuga gare su sun kasance mutarafin masu jin daɗi ne da sakewa da watayawa cikin nemomi amma ta fuskar haramci ko ta fuskar eh, ƙetare halar da shiga cikin abin da Allah ya haramta. Ku gani ko? Saboda ka wannan shi zan musu dalilin shiga cikin wannan hana. Da haka nimtuwa da jin daɗi da sakewa cikin nimar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu a nan duniya su ta jin daɗi da sakewa cikin abin da Allah bai halatta musu ba to ɗaya daga cikin dalilan da yasa suka samu kansu cikin wannan azaba shine idan ka mu kamla zalika mutrafi A tara ko mutrafi malamai suka ce shine Amina su kasance? wato su ma kun ji imtuwa ne bi ma la ya hillu lahu mutarafin da aibu na amin da bi ma la ya hillu lahu suna ne imtuwa da jin daɗin cikin abin da bai halatta gare su Allah ya musu ni'ima ma madadin su yi amfani da ni'imar cikin abin da Allah halatta sai suke ƙetare iyaka suna ta biyan bukatocin su na jin daɗi da shawarce su da sakewa cikin abin da Allah bai halatta ba kun gane ko yawwa saboda ka ba su takaitu da ni'imtuwa da halal ba amma sun keta ya halal har zuwa ga haram shine mutarfi shi yasa malamai suka ce Allah ya maka ni'ima ya baka wadata ka ji daɗi da wannan ni'imar ba da ma kai ala hududi shar'i wannan ba ba ba ba itraf ne ba ina fatan gari ba a ce maka kai ka zama mutarfi domin ni'imar da Allah ya baka kai amfani da ita ne fi gudubi shar cikin abin da Allah ya halatta maka kun fahimta yawa saboda haka babu wanda ya haramta maka Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ni'ima ka daɗi ba ba haram ne ba قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا خالصة يوم القيامة saboda ka Allah baka ni'ima ka ce ka sha ka sa sutura ka yi kaza ka duk duk wata baka yi shi bisa ga haddi na shari'a baka zama abin zagi ba ko ba baka cikin mutarafina amma israf shine Allah ya ba mutum ni'ima ya amfani da ni'ima ya wuce ka'idodin shari'a to shine abin da suka sace suna yi shine dan kazu kawla zalika mutarafina shi yasa azabar ta aku gare su wani aikin nasu yace wa kanu yusirruna alal hims al-azim kuma sun kasance yusirru da suna dogewa wa kanu sun kasance yusirru da suna joge dogewa alal hinsi azim akan hinsi mai girma alhins ah, malamai sun fassara shi fassara biyu akwai alhins alhins al'azim suka fassara shi da ashirki al'azim ko al-kufr al'azim wasu wani kuma suka ce alhaisu shi ne wani abin da ka sani zai a hanci. wani muke ce mishi kai wato mutum ya rantsuwa kuma wace ya rantsuwa ce ko kuma mata karya ce ko ya yi ce karya ta mai zafi da da ita ko gani ba da wasu ƙarshe shi ne alhaisu da abu to wannan shi ne saboda ka ne wa istiruna yusiruna ala alhaisu su sun kasance suna dogewa su tabbata akan shirka da kafirci da girma sai da ba sa tuba wanda shi yasa suka suka samu kansu cikin abin da suka samu kansu shi shi an rutu daga Abdullahi bin Abbas Allah shi da su yake cewa alhinsul azim Ya yace abin da yake ce mishi alhinsul azim da Allah ce wa kanu yusirruna ala alhinsul azim sun kafa ce suna dogewa akan alhinsar azuma ce a shirku suna dogewa a kayanci ta yadda ba sa tuba haka suka doge akan kayanci ba su tuba ba har suka mutu a haka don haka suka zama a ashabul shimal ko suka zama a samun mash'ama da kashi abin da faru gare su ya faru da su to fassara alhinsul azim da cewa a shirku eh, an rawaito wannan daga mujahid da kuma al-imam al da al-imam al-sidi da sauran makamantansu ina fatan gani akwai iya fassara wacce take nuna alhin da ma'ana kai ne na rantsuwa ko shi rantsuwa wacce ba dai ne ba ko shi rantsuwa da ya tabbatar da ina fatan kun gani alhin don haka eh, an rotu daga zamu sha'ani, imamu sha'ani shi yake cewa alhintu huwa al-yamin al-ghamus huwa al-yamin al-ghamus to rantsuwa na algabu mutum shaka ƙayya ko ka ce ya iya ƙarfin hannun ya rantsuwa a kan ƙayya din da ya san ba haka shi ke ce to shi ne alheri wanda wannan automatically mai san kanya shi kawai za ka yi ko rantsuwan man ka yi rantsuwa shi ce to shi ne a alheri suna jogewa a kan wannan suna rantsarar a kan ƙayya a kan abin da yake ce ka za ka kuma su kanya shi ku gane ko wanda wannan shi ne abin da manar fiƙi suka fi sani da suna abin su gaskiya da haka shi sa alimamu zan gawo da ya ambaci wannan ra'ayi na alimamu sha'abi sai yake cewa bayan ambaci abin da alimamu sha'abi ya faɗi cewa shi alhintul azim shi ne alimin ramus yake innahum ya halifuna an lan yub'athu su kafiran nan sun kasance suna rantsuwa kan cewa ba za a kada su ba ba ne shi ne alhimmi ko ne algamus sai mutum ya zo ya zo kawai mai shiwa ba za a kada ba za a kada mutane bayan sun mutu ba sannan shi ya rantsuwa kan wannan ne ga ne shine alhimmi zo ko shi ne algamus za a bude wanda ke da ƙarya mutum rantsuwa ko kace karfin halin rantsuwa kan sun kasance suna rantsuwa kan cewa ba za a kada su ba yake cewa kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya haka su labarin su wa cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yaqul lahu man yamut Allah ce bala wa'adan alayhi haqqan walakin akthara an-nas la ya'lam wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun rantsuwa da Allah iya ƙashin rantsuwarsu cewa la yaqul lahu man yamut Allah ba zai tabbata da wanda ya mutu sun yi rantsuwa kan wani to haka suka a kan irin wanda mummunar rantsuwa shine wa kanu yusiru da alaihi salamun kira don nan rantsuwa ce ta gamu su rantsuwa su ci karya wace su yi ta su karya ta don don asalin ba ma gaskiya ne wanda maganar ba wa aqsamu billahi jada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut Allah ce bala wato lamarin haka yake cewa tabbas Allah zai kada mutane ko ka ce bala ba haka ne ba yadda suka rantsan ba haka ne yake shine bala Kuma ne ko wa'adan alaihi haqqa wannan alƙawari ne da Allah ya kan makansa na gasken gaske cewa zai kada mutane ba yadda su kakalin suka yi rantsuwan ga musu cewa Allah zai kada mutane walakin da kafaran nasi yi alamun sai dai wai mutane ba sani ba Kuma ne ko wannan shi ne don haka shi ne za ka cewa da kai tsaye a cikin bayanin abubuwan da zai suka kasance a kansu ko nan kakara da aka ambace su da ashabul shimali ko a ashabul mash'ama sai ce wa kanu na idza mitna wa kunna turaban wa idza man na lamab'uthuna wa aba'una al-awwal wato don su nuna musu su da tamba ba su da rashin yarda su da wani tashi kiyama ya ka sun kasance suna cewa yanzu idan muka mutu shi ne idan mutu idan muka mutu wa kunna turaba muka kasance kasa turbaya wa izamu muka kasance kasusuwa ruhu da gugu a ina la mab'utun shi yanzu za ka da mu aw aba'u awwalin kuma shi hadda iyayenmu na farko suka wuce shekara kaza kuma wuce mu ga sun dawo kuma har sun za ka da su suna faɗin wannan ne saboda kokarin su su karyata tashin kiyama kuma su nuna tashin kiyama amrin ne mutaba abu ne wanda ba zai yi ba wanda ne ko wannan duka suna daga cikin munanan ayyukan da suka kasance suna yi wanda muka ce su suka cancantar da su har suka samu kansu cikin wannan mummunan azaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cewa za su kasance a cikin tafiya mumin wa habibi wa zullin min yahmumin la baridin wala kari Allah shi kai wannan ne wallahi ta'ala alim idan muka dawo da izinin Allah sai mu karasa bayanin abubuwan da suka kasance a kan shi da munanan aika wanda yana irin shi abin da zai sifanta maka su wa'anda mutane a sabon shimali ko a sabon manuna su wani ne Allah shi tsare mu wannan shine wallahi ta'ala alam muna fata da mu kawai da tawa ba Allah amfani mu da shi mu mulalarsa da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya mana an shafe shi daga cikin uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh